alaikum wa rahmatullahi wa barakatu suna na dadi hikima aka abale sanda mai dabba a da sauran ah, ina kara bawa masoyan mu hakuri na tsawon lokutan da muka ɗauka ba mu dawo ci gaba da kawo muku sanda ba to yanzu an dawo kuma da ikon Allah da girman Allah kwalliya za ta biya kuɗin sabulu amma hakkin loading siyar da fasta na sultan to abin da ya sa sama na ce zan yi magana akan yan downloading akwai mutane da dama da zaka ga suna haska kuma ba sa siya wasu daga cikin mutanen ba suna zuwa su kama su a wulakanta su to ni a fim ɗina gaskiya ba na so a yaka gaskiya ne kamar yadda ya gaya muku insha Allah ranar asabar ɗin nan hudu ga wata za a fara haska shi a YouTube channel da ake haskawa na Dadi Hikima sannan kuma ranar Lahadi insha Allah za mu saki poster sa wanda abu ne da yake a buɗe gabaki ɗayan ku kun sani poster sanda ko kuma fim ɗin sanda babu wani ɗan downloading da yake tura tun da zai ce babu fim ɗin sanda to in zai mana adalci kuma su yake ci halak kamar yadda kun ga yadda mai fim ɗin ya faɗa muku kun ga yadda ake kashe kuɗi wajen yin to maimakon a ce sai an zo ana wani waya da akwai shi a lalaba kwamfutar ai ka si poster kun san yadda muke tsara mu muna bayar da poster a cikin rahusa da sauki kawai dai abin da muke bukata shine kowa ya siya kowa ya mallaka domin ya kasuwancin sa cikin kwanciyar hankali in mutum bai fasi poster bai je yana kasuwancin sa ya siyar haramun yake ci kuma wallahi ba mu yafe masa ba wallahi Allah shi ya sani wallahi sosai saboda kawai ka siya ka yi kasuwancin ka wani ya zo zai ci mutuncin ka akan wannan poster da ka siya in dai ka siya da gurin mu ga nan ba waya ka kira mu ga ya zani da komawa sosai sosai so saboda haka masoya saboda ku muke san da fim ɗina ne an siya in siya wa wani channel ɗin na kai can masoyan mu ba kowa ne zai iya gani ba to wannan dalilin yasa na ce ni ba zan siya ba zan saka a YouTube saboda waɗanda ma ba su hawa YouTube wanda ake downloading a tura musu za su iya gani saboda mun ɗau tsawon lokaci muna hutu ba mu dawo ba ka 'yan downloading muna ƙara kira da ku bayar da haɗin kai. Ba zan kauce ba sanda. Sanda? kaga kamar ba mu dace ba kin min hakan ba ki kyauta ba kin ce amana ta ban yafe ba bayana fada ni na fada ni kin ga ko sun so su raba ni da ke ba za su ya ba majinuni na zama kan kaunar ki ba zan joya ba me kike nema in baki komai ba za ki rasa ba kin koya mini soyayya a baya ban saba ba tausaya medina na kwallon kyalle zuciyarki kamar ta gullan da ma ki so ni kawai domin Allah ah, min a gaza Abdul Malam. Babana. Lafiya sanda. Amin. Alhaji Bello ya yaudare mu. Ya cuce mu. Kuma shi ne. sanda dan amin komai za ka in amma ce ka bari ka bari na rantse da asamadu idan wani abu ya faru da ammi na rantse da allah sai na fiɗe fatarka <laughs> kai da allah saurara yaro man kaza to ai baka san inda nake ba ballanta na ka ce za ka yi min wannan surutun banzan kai saurara listen to me very carefully zan gaya ma abin da zai amfane ka kuma ina so ka saurara sosai zan gaya ma abubuwa guda uku wanda in har ka ji su za su matuƙar girgiza ka kana ji na na farko zan tura ka wajen yakubu aljani wanda ka fi sani da el yakubu wanda kuke takun saƙa da shi ka ce baka labarin 18 january 2012 Yanda ya kashe mahaifinka sai na uku shi kuma wannan if you are lucky you are still alive idan ka zo ka same ni sai ka ji ƙarshen labaran <laughs> umar sanda na ammi <laughs> ya rage yana nan to na gaya muku da ke da ɗan naki hello Sande me oh my god gaba ɗaya ku suri ne kuma yanzu muka fara wasan <laughs> ta ya zai gari bayan ya haɗu da sanda malam umar sanda ɗan ammi kasan san jarumtarka tana burge ni kuwa amma fa ka sani faɗan da yake gabanka wayo ragarin gobe irin wannan lokacin lalle sai na riske ka babu zatonka babu tsammani ina mai fara jaddada maka idan wani abu ya fara da mahaifiyata sai na karar da zuri'arka idan babarka mahaifiyarka ba ta daina haihuwa ba za ta sake haifar wani na rantse sai na bazar da kai umar sanda kenan <laughs> jarumtaka tana burge ni to amma ka sani idan aka danganta fadan da ke gabanka kamar fada da aljani ne shi ko fada da aljani jama'a sun ce ba riba wutar lantarki a karama ce amma idan aka hada ta ba daidai ba tana iya babba kana iya ka dauke na kamar haka Thank you. yanzu me yasa ka aje wannan mutumin ba tsawon shekaru kuma sannan babu abin da yake a gidan nan wannan tsohon da kake gani shine burina shine hujjata kuma shine jarina matarsa da aka kawo idan har na samu ɗansa ya shigo hannuna to na cika burina kana da burika da yawa amma ban san wani burin kake magana a kai ba babban burina shine in kasance mai kuɗi zamanto in dai za a juya afirka to nima da hannuna a ciki a shekara na dubu biyu da sha biyu a wannan lokacin na ɗau hanya domin cimma wannan burina jama'a yan uwana ma'aikatan lafiya ina muku barka da zuwa wannan taro ko a faɗa ko kada a faɗa mun san cewa likitoci da nurses heroes ne a cikin al'umma kuma sun cancanci yau me yasa na kira su heroes saboda suna aiki tukuru wajen ceto rayukan marasa lafiya suna aiki iyayensu domin su ga sun tallafa wa al'umma kusan za a iya cewa nurses da ma'aikatan lafiya da doctors da likitoci kusan su ne numfashi na al'umma saboda irin jajircewa da suke yi idan yau aka ce ga mutum a kwance ba shi da lafiya za su tsaya a kansa su ba shi magani su duba shi su tsaya a kansa su yi aiki tukuru a wata gabar har rasa rayuwarsu suke yi domin su ga sun ceto rayuwar wannan mara lafiya irin ƙoƙarin da suke a al'umma idan ka duba za ka ga ba a cika yaba musu ba sai ma zarge-zarge da yakan biyo baya idan aka samu tsaiko ko aka akasi aka ce an rasa rai a wannan gabar ana cikin wannan yanayi na ɗimaucewa har doka ake ɗauka a kansu wani lokaci har a gurfanar da su a gaban alkali wanda hakan bai dace ba idan aka yi la'akari da ɗan abin da suke samu su sa a su bai taka kara ya karya ba ya kamata a tausaya musu sannan kuma ta ya za a tausaya musu in ba su tausaya wa kansu ba tausayawar da za su yi wa kansu shine su ga cewa sun samar wa kansu wani abu da yau idan aka ce sun bar aiki su ma sun tsira da wani abu mai kauri wannan abu mai kaurin wanda za su iya taimakawa kansu su tallafa wa kansu su taimaki 'ya'yansu su taimaka wa iyayensu da ƙarfinsu ya ƙare what i mean is they have something to fall back into um, wannan dalilin ne ya sa muka ƙirƙiri wannan zama kuma na ji daɗi da kuka halarci wannan zama wannan dalilin ne ya sa muka gayyaci abokan hulɗarmu wato associates mu partners mu daga ƙasashen ƙetare muka kawo su domin a yi wannan zama na musamman kuma uh, for this purpose saboda waɗannan mutane da muka gayyata ba sa jin hausa permit me in yi magana da turanci saboda su samu abin da ake kira wai sense of belonging su zama cewa su ma a tattaunawar ana damawa da su eh waɗannan abokaina ne we've been friends for a very long time we've worked in different places we've shared common interests and ideas these people they are intellectuals they are knowledgeable that is why I am convinced that we can actually bring them on board to this meeting in our collective bid to actually chart a new course and make a headway in the health sector. So permit me to introduce our partners. I want to start with McAllister from Italy. We have Nicholas Johnson from France. These are actually representatives of drug companies from America supplying drugs to Africa. And they've shown their interest, their willingness to work with us. So let's hear from the horse's mouth. McAllister. McAllister. Here in Africa, malaria is the main disease that we can invest and make more profit. We have the sample of medicine for curing the new artificial malaria parasite. Okay, um, Nicholas Johnson, go ahead here in Nigeria, I'm sure you have the professors that can help us to invent the bacteria relevant to this project. The percentage, it would be 50-50 if we agree to sign MOU, if we all agree. Um, profits? Like how? We are health workers. We mean to help people, not make money out of people's life. Uh, no, Prof, do not get us wrong. We are not here because we want to be against our people or against anybody. All we are saying is we're having this meeting so that we can safeguard our future financially. We just want to, you know, how can we get out of poverty and its allies? You see, look at me. I have the knowledge to create the new artificial malaria parasite and I can invent the drugs so that we can sell it and make money with the help of these people. We need your don't don't don't confuse these people. Ya kamata ku sani na zaɓe ku ne domin mu yi wannan tafiya saboda na yadda da ku mun yi aiki da ku na kuma yaba da ku sannan wannan abu da muke so za mu yi ku gane ba tafiya ce ta mutum ɗaya ba ba tafiya ce ta wani kaɗai ba ba ta ku ce ku kaɗai ba za mu haɗa kai da kai ne tare da Professor Tsakuwa wanda kowa ya san shi wanda ne founder na zika virus vaccine in 1994 shi ne zai kirkira ni kuma ina da hanya da zan watsa ta cikin al'umma saboda haka ina da bukatar goyon bayan ku um, cikar burinmu daidai yake da maganin duk wata matsala da ta shafi rayuwarmu idan ya gama haɗa mana ƙwayoyin cutar to mu za mu san yadda za mu dinga sakinta. hanyar da za mu bi shine za mu dinga zuba waɗannan ƙwayoyin cuta a matatan ruwa na kowane yanki kaga kenan mu ba wai lalle sai sauro ya cije ka za ka kamu da cutar malaria ba a ta ruwa za ka dinga sha tamu za ta kasance a iska ma za ka iya ɗauka sannan wani abu da nake so in sanar da ku ne idan har zai mana gardama ya nuna cewa zai kawo mana tsaiko a tafiyar to kawai za mu ajiye shi a gefe za mu ci gaba da mu wannan dalilin ne ya sa na kira ku mu zauna farko kenan mu keɓe mu magana kafin ya ƙara so menene ra'ayinku um, um, you know what I'm coming. Um, just go ahead. I'll see you soon. Okay. Yeah, I'll meet you downstairs. No, no problem. Yeah. Thank you. Yeah. Habiba, Habiba, me yasa kika tsaya? Yanzu idan wannan project din Allah ya tabbatar da shi, ni kuma me ta goma da za a yi mani? zan aure ki nan da nan hakan yayi miki yayi Allah na gode maka Allah ya tabbatar mm. kowa zuwa zai idan da arziki. wa Allah ya kai da mu ga harawa ka dai san cewar munos Allah ne kaɗai yake iya biyan mu babu wanda ya sai biya mu amma na lura shi wannan don kuɗi yake yi kuma bai damu da rayukan mutane su salwanta ba in dai zai samu kuɗi don haka ni ba da ni ba a cikin wannan harka kuma abin da na lura da shi yanzu kai ne hawk ɗinsu kuma kai ma nan gaba za su iya cin amanarka gaskiya ne amma ina so ki san na san duk abin da yake faruwa ba abin da ban sani ba yes Dr. Gizago yana son ganin ka. To, ki ce mishi ya shigo. Kada ya zo ya same ni. Ya rika tunanin ni nake zuga ka. Ka san mutumin na azalimi ne. Kwantar da hankalinki, ki zaman kawai. Ba damu. Ki zauna kawai. Assalamu alaikum. Bismillah, have a seat. Tamashi. Um, zan so mu yi magana nan tattauna da kai mu kaɗai kawai ba tare da wani yana. Babu matsala, je ki ɗan jira mu a waje. prof yake faruwa ne an yi da kai za a yi zama ka san muhimmancin zaman nan ka ƙi zuwa mun kira ka ba ka ɗaukan waya an yi maka message ba ka responding makalista sun zo su ganka ka ƙi ka saurare su ka ƙi ka bari mu prof yake faruwa wato sai dai ku yi haƙuri ni na bar tsarin ne kwata-kwata ku ku ci gaba kawai prof me aka yi maka idan akwai abin da aka yi maka ka faɗa a baka haƙuri a wuce wajen babu wani abin da aka mu cin amana muke kuma ni na haƙura na daina cin amana kuma in kai ma za ka ji shawarata ka fita daga wannan tsarin don bai kamata a dinga haɗa baki da kai maƙiyanmu suna cutar al'umma ba kuma ana cin amanar ƙasa. Tun lokacin da na ɗau hanyar samun wannan nasara, sai na samu gargada na bijirewa wannan mutumin da kake magana fita. shigowar wannan ɗan nasa shine ne ɗin da nake da shi domin samun nasara baƙinmu sun iso Cibiyar Annur Islamic cibiyar Shugaban cibiyar Annur Islamic Medicine wato Ibrahim Suleiman shi ne ke tare da ku. Hausawa suka ce idan ka ji wani baban ba. Duk wanda ya ji an ambaci wannan cibiya ta Annur Herbal Medicine abin da zai fara zuwa a ran shi shine kilinza wato shahararren maganin da ya samu karbuwa tun daga shekara ta 2022 har izuwa yanzu wanda shine maganin da ya fi kowanne magani shahara da kuma suna a wannan lokaci. Magani ne da aka tanada don magance cututtuka da dama da suka shafi al'aura musamman musamman abin da ya shafi matsala na masturbation wato istimna'i da dukkanin matsalolin da ya haifar wa dan adam kamar yadda jama'a suka sani wannan cibiya na da ofisoshi da dama a fadin afirka kama daga kasar ghana nigeria niger da kasar kamaru har zuwa kasar chadi da wannan ne muke amfani da wannan dama wajen albishir ga yan uwanmu mazauna libya cewa a yanzu haka za ku iya samun magungunan mu a hannun jami'anmu da ke birnin sabaha da kuma misrata insha Allahu abin za ku yi ku yi magana ta wannan lamba ta Libya da muka bada ta WhatsApp za a yi magana da ku in Allah ya yarda kamar da jama'a suke gani wannan shine masturbation killing zaki ta mallakin cibiyar annor magani ne kala shida zuwa bakwai duk wata larura da kake da ita a al'aurarka komai jimawarta a jikinka kankancewar gaba saurin inzali karancin ruwan mani rashin aihuwa in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna muna da ofis a nan cikin birnin kano sai kuma lagos abuja niger kuma kowace jaha a cikin niger wannan cibiya na da ofishi sannan wannan cibiya tana amfani da tsari na delivery service ko a cikin gari kake idan kana da wani uzuri kana iya ɗaukar lamba ka kira za a kawo ma maganinka duk inda kake ba mu tsaya magance wannan cututtukan kadai ba matsala ta jinnu matsala na hepatitis type a ko type b ko type c ko matsala na diabetes ko matsala na ciwon koda masu fama da matsala na infection kamar yadda kuka sani cibiyar annur ta yi zarra ga sauran cibiyoyi wajen har hada magunguna na ciwon sanyi kowanne iri a samu sauki da Allah subhanahu wataala ka sani ana samun maganin masturbation cleanser a wannan cibiya ne ta annur herbal medicine kadai kada jama'a su manta lambobin da muka bada akan su ake samun mu mun ajiye jami'ai a kowaɗanne ofisoshinmu domin tarbar mutane da kuma sauraron a kuma aika musu magungunan su cikin kwanciyar hankali da dar Allah subhanahu wa ta'ala. Mazauna ƙasar Cote d'Ivoire kuna iya ɗaukar lambobin mu na Nijar ko na Accra domin samun magungunan mu. Jama'ar ƙasar Chad kamar yadda muka yi albishir muna nan tafe cikin ƙanƙanin lokaci insha Allahu. Akwai lambobin da muke badawa wanda za ku yi tuntuɓar mu za a sama muku magungunanku tun yanzu kafin wannan cibiya ta zo insha Allah. Muna Allah godiya da yake ba mu dama mu shiga daji gurin neman muku ingantattun magunguna waɗanda za su warkar da dukkan lalurar da ke damun ɗan adam daga cibiyar mu ta al-yusra islamic medicine kamar cutar hiv da al'umma da dama suka ɗauka cewa babu maganinta tabbas babu wata cuta da allah subhanahu wa ta'ala ya saukar face ya saukar kuma da maganinta kuma ya sanar da shi ga wanda ya so to alhamdulillahi mun karɓi lambobin yabo a gurin al'umma da dama da muka ba su maganin cutar hiv kuma suka warke da izinin allah muna zurfafa bincike sannan muna ƙoƙari wajen shiga dajijjika daban-daban domin binciko muku ingantattun magunguna itatuwa haɗi da tsirai kan koyarwa ta addinin musulunci ina masu fama da matsala ta istimna'i ma'ana masturbation wasa da al'aura domin biya kai bukata cibiyar alisura ta tanadar muku da masturbation cleanser domin samun lafiyar ku domin sheke ka kankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa da kasala da kuma yawan bugun zuciya da tsinkiyar mani ya hana mutum haihuwa yana kawo yawan mantuwa sa'annan in yayi yawa yakan taɓa kwakwalwa ta dan adam wannan kaɗan kenan daga illolin da istimna'i yake haifarwa to cibiyar alisura ta tanadar muku sahihin magani a kansa wanda idan mutum yana so ya daina bai daina ba idan muka dora shi a kansa zai daina yinsa da izinin Allah. Ina masu fama da hepatitis A ko B ko C ko kuma ciwon koda. Duk wata cutar da ke damun dan adam tun daga tsakarka har zuwa tafin sawu. Muna da ƙwararrun ma'aikata masu gwaji da bincike wanda suke gwada mutum kamun su dora shi kan irin maganin da ya dace da irin jinyar da ke sa Muna hulɗa da al'umma daidai su ba ma tsawalawa duk wanda ya zo neman taimakon magani a cibiyar al da izinin Allah muna mutanen garin Samunaka albishir a ranar 16 ga watan Oktoba zan zo cikin garin Samunaka ni da kaina domin gudanar da aikin magani a cikin stadion da ke cikin garin Samunaka har na tsawon sati guda a ranar 30 ga watan Oktoba zan kasance cikin garin Maiduguri ni da kaina domin gudanar da aikin magani a ofishinmu da ke bakin makabartar Gwange Marhaba Plaza na tsawon sati guda da izinin Allah a ranar 21 ga watan Disamba zan gudanar da aikin magani har na tsawon sati daya a cikin garin Kano a ofishinmu da da ke kan titin zuru daidai ga dangi SKY Plaza Bene hawan farko shago mai lamba 53. Haka kuma cikin ƙasar Nijar muna maradi za a same mu a Agadez za kuma a same mu a cikin garin Yamai. Mutanen Libya za ku iya kiran wannan lambar domin tuntubar ofishinmu inda yake a cikin kasar ku da izinin Allah. Duk lambar da kuka ga an rubuta suna a ta lambar garin ne insha Allah za ku iya kira ku tuntubi inda ofishinmu yake. Sa'annan muna tura sakonnin magungunan mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya ya isa hannunsa cikin aminci da izinin Allah. Malamin sadu ikon Allah, mai takama da ayar Allah, mai takama da roƙon Allah. Malamin sadu Jama'a salamu alaikum. sunana malam sabi'u mai maganin shaidanu wanda ke maradi wannan jawabi da zan yi ma bayan allah wanda allah ke jarabta da masiwa ta ciwon jinnu baƙi iska allah ya kawo waraka allah ya kawo sauƙi ciwon duniya in ba na asibiti ba na baƙin iska wannan jawabi da nake yi idan mai baƙin iska yana nan yana kallo na a yanzu haka idan ya kalla in dai akwai iska abu ɗayan iska cikin jikin shi zai ji faɗuwar gaba ko zanzana ko ya yi wani ƙara ko ya faɗi saboda ya ga abin da ke tada mai hankali saboda iskan ya san kowane ne ma haka Allah ya halice ni ban koya ba ba a koya mana ba haka Allah yake yin al'amuran shi sannan in Allah ya yarda idan kana fama da masifa cikin jikinka jarabtawa ta rayuwa wanda ko a tura ma ko ka gada jikinka yana ɗaukar ciwo kai baka san kowane irin ciwo bane to da farin kana ya zuwa likita asibita a duba ka idan an ga ciwo ma magani idan baka ba ga ciwo kuma ka ɗauki wannan lambai ka kira ni ka bani sunan ka nan take akwai abin sadaka wanda zaka bada a take za a gaya maka in akwai ciwo na iska zai zo take a gaya maka nan wuri kaza wuri kaza naka na cikin jikinka yana ma ciwo ko kuma a wuri kaza wuri kaza ne iska yake zaune a jikinka kenan idan Allah ya sa an tabbatar da iska ne sai kai kokari ka je wajen wani bawan Allah wanda kai da shi ba dole sai ni ba in Allah ya sauke ma mai magani ne na bakin iska na kirki ne sai ma magani wanda ke kasar waje wanda nesa sake su da kasa ake musu a take da kasa za a yi magani a raba ka da bakin iska wanda kuma ke konan cikin gari kake muna cikin gari guda ta waya za a cire ma iska take in Allah ya so yarda da ka kira aka ce maka ga abin da ke da kwai na iska yana cikin jiki riƙe wuri kaza da ka riƙe na wurin za iskan da kanshi zai bayani aka yi in gamo ne aka yi in na garo ne shi zai gai labarin da zai gai ku kaɗai kuka san shi sai Allah ne ban san shi ba haka Allah ke yi al'amarin shi sannan idan ka ɗauki lamba aka ce maka malam sabi'u ne sai ka ce mai maganin shaidanu shi kaɗai ni ba haɗa aikina da wani wani aiki maganin bakin iska ne kaɗai ake Oh boy, where I go drop you? Uh, exercise patient. I the wait for the guy that will send me the address. Guy, we don't leave town. Where I go drop you? Ah uh ah. -uh. Can you drop me here? Sure, why not? Just drop me. Okay. Oh. Now, now am out with your money? It's okay, now free. Free? Yes. Welcome. Hello, sir. I have a very good news. <laughs> okay. Thank you. Ku ne mutanen da na aminta da su. Kuma wannan project na zaɓi cin moriyarsa da ku idan har za ku bani haɗin kan da nake so. sannan kowa ya sauke nauyin da yake kansa ya tsaya ya aikin da yake kansa dr mati kai za ka riƙe mana ɓangaren dillanci kuma ina fata wannan harka za ta sa ka wuce mr dauda idan har za ka riƙe amana thank you sir thank you sanda fa ya sauka yana gari Wai sanda me yasa za ka damu kanka a kansa sanda wani ƙaramin kwaro ne amma sai babban aiki to idan ana ganin kamar zai kawo tsaiko ko wata matsala ni abin da shi mana kawai zan iya gamawa da shi a kawo min matar likita mu gana da ita daga baya sai mu tattauna akan sanda. ayuba hello sanda zan iya fara bin diddigin layin yanzu a no har ka fara za su iya tunani cewa in na zo zan nemi layi zan bibi layi suka ba min tarko to me abin yi yanzu eh abin da za ka yi ka duba min bayanai akan nambobin da suka kira layin ai za ka iya yin haka ko mutum uku ne suka kira namban ok waye da waye da alhaji na allah da kuma fita sai kuma kai fita na allah ok to su biyun nan ka nemo bayanai a kansu da kuma location ɗinsu shi za ka yi yanzu ok ba matsala za a yi hakan sanda ok na gode ayuba kai nake jira yanzu duk wani abu da zan yi kai nake jira you are welcome Hold on. Here. Where they go? Do you know military barrack? Take me there. Gujin kine jawo miki duk wannan halin ki a saboda taurin kansa dan Allah ka taimaka ka fitar da ni daga nan sanyi yi yawa wallahi Wataƙila nan shine mafi sauƙin wurin da ake tsinci kanki in har ba mu samu abin da muke so ba. Ta ba yaro, wace irin riba za ku ci wanda tsare wadda kai mun a nan gurin. ce kika kallon shi a matsayin zalunci, amma mu da muke kallon sa a matsayin business muke kallon sa, kasuwanci. duk abin da zai kawo maka tsaiko a kasuwancinka don ka kawo da shi ba matsala ba ne ko ne. ko da rayuwar dan adam ce dan adam kika ce ko da ran yan adam ne ba dan adam ba idan zai kawo mana matsala a cikin kasuwancin za mu iya kawo da shi ba komai ba ne abin da nake so yake shine yanzu ki zo mu je mu je da kafafunki idan kuma ba yake zuwa da kafafunki ba zan kama ki da ƙarfin tsiya in jaki in kai ki mu je mu je mu je dai Allah ka kada ki to mu je Who I don't know. You're under arrest. As in how? Now, now I'm out with your money. It's okay, now free. Free? idan ƙwaƙwalwarka tana ja za ka gane wannan fuskar wane ne kai kuma me kake nema a gurina rayuwarka nan ba ka biyo ni har gidana ka dinga tunatanin ɗina kai ka isa idan baka fita harka ta ba wallahi i will deal with you drastically leave yakubu aljan idan hanyar ruwa ta cushe ake mata ne bude ta ake yi na san kin gane fuskata ko kuma yanzu na tabbata kin san cewa mijinki yana raye na kwasa shekaru masu yawa ina cikin damuwar da ka jefa ni sai yanzu da na fara daidaituwa ka sake dawa cikin rayuwata da wani mugun alkaba'in naka me na tsare maka baki tsare min komai ba amma mijinki ya tsare mu idan har zaki ki sa shi a gaba ya bani abin da nake so to zan kyale ku ku tafi can ku ci gaba da rayuwarku amma wallahi idan ya hana ni abin da nake so to babu wanda zai tsira da ransa a cikinku. Yeah. <laughs> na san kin yi mamakin cin amanar da alhaji bello annure ya miki ko wannan yana ɗaya daga cikin aiki na me kake so curative and preservative na artificial malaria parasite rayuwata rayuwarka nake bukata ba kai ka ban ita ba ba kuma yadda za ka yi da ita ni baƙo ne da wane rigima da har wani ɗan sanda zai zo ya ce zai kama ni ba sai ka yi rigima da wani ba za a tare maka hanya ɗan sanda daga head of anti-crime department na gani amma me na yi you are under arrest. zauna mana a ɗauki statement ɗinsu me sunanka garba garus shekarar ka 27 unguwa kake eh unguwa bauchi rubuta wai kai mutane nawa ma kace ka kashe ne eh to gidan honorable ne muka kawo nan yamuran na kashe mutane guda bakwai har shi sai wata karamar yarinya in kada kai ya kake mun na jakuna ne har wani confidence kake da shi kake cewa kai kisa anan kake gaya mana wannan maganar wai daure ma gindi gadara ta shi ne kotu zaka kai ni daga kotu alkali yanke hukunci a tura ni gidan maza kuma dole zan fita gadara ta kuma ka sani 'yan siyasa ne su suka ɗaure mana gindi kuma su suka koya mana ne alfahari da kisa don haka ko ka kai ni su za su zo in fito saboda aiki na suke nema na don haka yin labai ka ba hankali ba yauwa to yanzu ƙarshen ka ya zo in ka shiga ba za ka fito ba ƙarshen ka ya zo saboda rayuwar tawa a hannunka take a hannun wanda ka sabawa take ai kai daidai kake aikatawa kai kai kai jikinka zai gaya ma wallahi zan sa a maka jina-jina a gidan nan a gama daukan statement su. duka annabin jiki wanda kuka yi min yanzu ma ban mutu ba ko mun mutu ne kai me sunanka kai magana ma ana muku magana kuna daga bakuri nake ba ka faɗi sunan ka morning sir this you yes sir so how many are there they're four in number sir four of them yes sir Are they all in the cell? Yes, they're already in the cell, sir. That is very good. Thank you, sir. Um, on Monday morning, we are transferring the case to state CID. You can see that today is Friday, just as I've told you earlier. Do you remember? Yes, sir. Let it be very early on Monday morning. Okay, sir. The first thing you will do. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Honorable Mr. Raji himself. That's all, my name. All is well. Now that you're looking for me left, right, and center, what's happening? Bowen. <laughs> you know, someone cannot just go to police station without a reason. And I cannot invite you to my house without a reason. Okay, how may I help you? A lot. I want you to release one of my boy among the boys you arrested. Who among them is your boy and what is his name? Garba Garus. What? No, no, no, no. Garba Garus' issue is untouchable. He's one of the most wanted criminals in town. So please don't go there. It's okay. But I think you are smart enough to swipe with another person. No, no, no. Sorry. Um, I don't think it's. I don't, I don't think. No, no. It, it, no. It's not possible. Omola, why did you say that? Name your price. Can you pay 6 million naira? Six million. Yes, six million. I will pay you six million. Shehu sir. Shehu sir, Shehu. IPO. You're welcome. Thank you so much. Now goody. now goody. You're welcome. Now goody. Issue. Okay. Thank you. It's fine, it's fine, it's fine. I have one warning. Okay, okay. If you want him to live longer, uh -huh. he has to leave this town. I will do that immediately. okay. I will do that immediately. okay. Ah, okay. Thank you so much. See you next Ushi. time. Welcome. Thank you so much. All right. Thank you. you so much. See you, you. See you on the next business. Very soon. Thank you. Thank you. Yeah. Come on, my boy. See. Wow. Kai ne Garba Garus ko? Ba ni ba ne. Ni suna na Sanda. Ƙarya kake yi. Kai ne ka jagoranci waɗanda suka shiga gidan Honorable Emmanuel suka yi masa da shi da iyalinsa kisan wulakanci. Ba ni ba ne. Yau na shigo garin nan. You can there be a witness saboda da kai na fara haɗuwa. ƙarya kake yi arasim move move move go kai kuma baya tare kuke ne leave this place let's go let's go let's go let's go Thank you. Ga masu fama da matsala na kankancewan gaba, akwai waɗanda Ubangiji Allah haka ya yi su, bai wuce tsawon yatsa ƙarami, wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin nan. Wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na istimina'i. Mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyarmu, domin takan ja matsala na kankancewan gaba tare da sauri na injali. Istimina'i tana jawo matsala na loss of brain circulatory system, yawaita yin mantuwa, Yau yawaita yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan da muke bada a warke daga wannan matsalolin nan gabaki ɗaya insha Allah gargadi ga masu kallon mu ku sani akwai madamfara da yawa waɗanda suke fitowa a sunan masu magani suke karɓan kuɗin mutane dukkanin account number da ka gani ba ta Shifawun Islamic Medicine Center ba to ba tamu bane ba ina masu fama da matsala ta hepatitis wato ciwon hanta ciwon hanta ya rabu kashi daban-daban akwai type a type b type c a cikinsu akwai chronic akwai kuma crisis ku sani wannan chronic shine wanda yake tara mutum ruwa a liba har ma yake fitsarin yalo yana kashe masa jiki har ma yake yawaita yin nishi wato haki da ma zawo ga baki daya shi kuma crisis shine wanda yake bin jini da ma dukkanin family so wanda ubangiji Allah ya kare ubangiji Allah ya kare mu Ina masu fama da matsala na sanyi na infection, sanyi na ƙashi, tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba, ko kuma matsala ta rashin haihuwa, da ma dukkanin matsalar ta shafi al'aura. Dukkaninsu akwai maganin da muke bada a karkashin cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center. Ina masu fama da matsala ta HIV, ku sani mun ba mutane da dama magani kuma sun warke a cikin sati biyu garanti ina masu fama da matsala na iska sihiri ko kuma sammu muna da sirrika masu tarin yawa ku dai ku tuntuɓe mu mutane ivory coast cote d'ivoire mali ghana senegal benin algeria murtina chad sudan har ma da saudiya dukkanin muna tura maganin mu a cikin sauki insha Allah za ku samu shifawun islamic medicine center a jihar kano a medile ta sabuwar gandu kafin kwanar gidan kaji cikin uwar soro plaza a shago mai namba b6 a jihar maiduguri za ku same mu a gaba da gadan lagos street cikin Rahma Plaza a shagon mai namba B8. Mutanen jihar adama Mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bellowe a gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka a saman Bene El Hussein Multipurpose Hall a shagon mai namba B2. Mutanen jihar Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman Bene. Mutanen jamhuriyar Niger cikin Dusu za ku same mu a Line Canal Turwa STV, Line Rainfall de la mor. Cibiyar Shifawun Islamic Medicine Center ta buɗe sabon ofishinta a garin Libya cikin garin Misrata yanzu a haka muna nan insha Allah. Kuma cibiyar Shifawun Islamic Medicine Center muna tura maganin mu a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya sarki mai koma mai kowa domin da ikonsa ne yake ba mu ikon yadda muke binciko ingantattun magunguna waɗanda suke taimakawa al'umma akan abin da ya shafi cututtukanku da matsalolinku da kuma damuwoyinku. Mai da al'umma suka sani ni Dr. Haidar Abu Anwar wadda ake yi wa lakabi da Malam Ɗan Ghana. ina yi wa kowa fatan alkhairi hakika wannan cibiya ta sake yin wani yunkuri don binciko wasu ingantattun magunguna domin taimakawa al'ummar da suke fama da ire-iren waɗannan damoyin da kuma sauran wasu matsaloli ma waɗanda suke addabar al'umma ta kuma wato haɗa kik ɗin magani da muke kira gonorrhea flosha kuma muna ba da shi a matsayin maganin da yake magance matsaloli kamar haka yana maganin abin da ya shafi matsalar ciwon sanyi kowanne iri yana magance abin da ya shafi matsalar kankancewar gaba yana maganin abin da ya shafi rashin haihuwa ga 'ya'ya maza wato low sperm count yana magance abin da ya shafi wato matsalar istimna'i wa'ana masturbation duk wata matsala da masturbation yake haddasawa wannan magani yana magance ta sannan yana karawa wato ɗa namiji kuzari bangaren iyali to 'yan uwana mata mu ma malam dan gana bai bar mu a baya ba domin ya kawo mana namu kek din wanda yake magance matsaloli kamar haka matsalar infection da matsalar da ta shafi rashin haihuwa da matsalar fibroid wato karin mahaifa da yake hana mata haihuwa da sauran wasu matsaloli wanda suka shafi mata kadai don haka duk wacce take fama da matsala to ga malam dan gana mai taimakon al'ummar da suke fama da lalura kowace iri ba a nan wannan cibiya ta tsaya ba sannan ta sake hada wani magani wato wanda yake warkar da duk matsalolin da suke kawo mace jinkirin aure yayin da za ta kai manzalin aure amma a samu matsaloli game da wannan aure bayan haka da kuma magungunan da aka san mu da su maganin matsalar ciwon koda maganin matsalar ciwon hanta maganin matsalar aljannai da matsalar sihiri da kuma matsalar maita da kuma sauran matsaloli da suke addabar al'umma waɗanda ake iya gani da kuma waɗanda ba a iya gani domin akwai matsalolin da ake ganin su wasu kuma ba a ganin su da ma matsalar da za a je a yi ta aune aune ba a kuma ga komai ba wannan cibiya tana da taimako da magani ingantacce akan waɗannan matsaloli Babban ofishinmu na Najeriya yana jihar Kano. A nan titin sabuwar gandu. Titin da yake tafiya dan Mali. Nan saman benen Emirate Kemis. Sai jihar Kaduna. A nan tudun wada kwanan Lami Annur Plaza saman benen Annur Plaza. Shago mai lamba goma. Ko kuma jihar Katsina. Inda muke a sabon titin Kwado. Daidai kwanar Yan Goro. Sai kuma garin Zaria. Wannan cibiya muna da ofishi a nan. Kofar Doka. Daidai 'yan awaki hanyar Jos. Sai kuma ƙasar Ghana. Inda muke a cikin garin Accra. unguwar shukura takziran daidai gidan malam aminu sai kuma garin Bako da ke kasar Ghana. Unguwar Zango gidan Furaito daidai masallacin Juma'a. Albicir ga al'ummar da ke Côte d'Ivoire wato garin Abidjan wanda suke ganin kamar mun musu nisa to ta hanyar neman mu ta ofisoshin mu na Accra insha Allah rabi za ku samu ingantaccen sakon mu tare da kuma al'ummar da ke fadin duniya ga baki daya ba mu muku nisa ba sannan muna iya aika sakon magungunan mu a duk inda kuke a fadin duniya gaba daya sannan malam dan Ghana yana godiya da sakonnin da ake turo mai da fatan alkhairi da kuma saƙonnin godiya a kan taimakon da ya bayar muna wa kowa fatan alkhairi shiri da ke zuwa kai tsaye da katafar cibiya na haruɗa magunan musulunci daru chafa aa fulani gani ya korije Allah cikin ikonsa kamar yadda kuka yi giraye giraye al'ummar garin Kano mun zo muna nan cikin garin Kano duk mutumin da yake so ya gani ina nan cikin garin Kano nan ɗorai sabon titi zaka zo ka same ni kamin bayani akan abin da ke damun ka wannan cibiyar muna da ingantattun magunguna ba kowane cuta za mu yi bayani a nan ba za mu yi magana ne akan ido ido duk mutumin da ya san tarihin gidanmu ya san gadan aikin nan muka yi abubakar ganiwari m guru ba ɓoye ba ne duk faɗin najeriya an san shi kuma ya yi aiki a asibiti da dama ni jikansa ne kuma akwai jikokinsa da yawa suna bada taimakon nan duk wanda ya san gidan mu bangaren ido babu tantama insha allahu in dai ka zo da yardan Allah zaka ce alhamdulillah idan jijiyar bata mutu ba ka je asibiti suka tabbatar ma jijiyar bata mutu ba kar ka yi ɗayan biyu ka tuntube mu ba ma tantama a kansa insha allahu sannan ido mun ba mutane da dama alhamdulillah sun ce sun yi amfani da magunan mu sun samu nasara wannan yin Allah ne bayin mu bane bangaren ido sa muka yi duk wanda da ku zo wannan cibiyar tamu darun shafa aa fulani akan dukkan matsalolin mu na mata ana dacewa kuma ana samun waraka muna nan a kano sabon titi kan titin da yake zuwa ban shekara mi don yauna musamman roɓe? hado nyau pewol nyau ginnaji kula da nigitifu tegal ko kuma ta belɗum ha tegal ma to min miɗo yau nawa min wani magani maganeji kala kala min wani magani maganeji fere-fere, min ɗon bo ha kano min ɗon ha gombe ha Cameroon bo min ɗon ha gaudiri garwa to amma ha yi on da yarɓi na wani lekki pat bo min ɗon ha Najeriya mai ma bo min ɗon ha babeji fere-fere ko larani jigawa adamawa don sosai amma to on yi don nana ha babalon heba ta amin to da ji amin haɗo on foto mo wasa euna amin on wari sannan akwai mata wanda suke fama da matsalan aure za gani an zo an yi an yi kamar za a yi da gaske sai kuma daga baya abu ya zo ya lalace akwai su ashimul jinni akwai su jinnul tayyara namiji kuma akwai wanda za gani shi ma yana neman aure duk inda ya ji za gani aure baya yiwa akwai irin su namijin eh, macin dare wanda ake cewa ta aure shi ko kuma kwata-kwata wani baya bukatan aure insha Allah za mu daura ka akan magani kuma da yardan Allah za a samu nasara insha Allah wannan cibiyar kuma muna nan cikin fadin Najeriya cikin garin Gombe nan Barunde kusa da Al'umma Medicine sannan muna nan cikin garin Kano Dorayi Sabon Titi hanyar Fance nan kusa da ofishin jam'iyyar NNPP sai mu tsallaka Cameroon muna nan cikin garin garwa na likire muna kuma nan cikin garin marwa nan kwambisa da saju baba sai kuma nan cikin garin gaundare nan karifin burga muna nan cikin garin gaundare wannan cibiyar tawo mai albarka daru shafa aa fulani muna farin ciki da kuma kwasomomi mu muna gani kuma saƙonku da godiya da yabo allah ya sa